Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango FM 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanku da wannan lokaci. Baba Yakubu makiri ne tare da sahabu Imamu Aliyu muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun gama jin labarai, za ku ji wani yunkuri da ake yi na inganta sufuri a Najeriya. Za a sa lokacin da za ta tsaya da lokacin da za ta tashi, wanda zai yi amfani zai hau wannan mota zai auna lokacin da zai je wajen da zai tafi da kuma lokacin da zai tashi da inda zai sauka. muna da kuma rahoto akan kokawa da wasu suke yi game da yadda ake gudanar da shirin ba matasa aiki kuma muna da shirin kallabi da maryam dauda za ta kawo muku da sharhin wasu jaridun nan amurka da nazir hausawa zai gabatar to kuma sakonni da kuka aiko mana inda wanda za mu kawo muku amma duk sai bayan kun gama jin labarin duniyar jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya zaɓi general james mattis mai ritaya a zaman sakataren tsaron amurka amma da sai an yi wa dokokin na amurka gyaran fuska kafin mattis wanda tsohon sojan kundin balan amurka ne ya kama aiki idan har majalisar dattijan amurkan za ta amince da nadin sa sai ta yi gyara ga dokar ƙasa wacce ta tilasta wato ta ce tilas tsohon soja wanda zai riƙe mukamin sakataren tsaro ya kasance ya yi ritaya da shekaru bakwai kamin a naɗa shi kan wannan mukami janar matis ya ritaya ne a shekara ta 2013 shugaban majiran gado ne ya tabbatar da nada janar matis da kansa a wani gangami da ya a birnin cincinnati na jihar ohio da nan bayan da aka wuni ana yada jita-jitar a kafofin yada labarai game da wadda ya dauka kan wannan mukami janar matis wadda aka yi wa inkiya maddog wato mahaukacin kare saboda furcinsa na cewa yana son fada ya zama kwamandan sojojin kundumbalan amurka ne a yaƙe-yaƙenta a iraki da kuma afghanistan wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya ga jaridar washington post cewa janar mattis yana da mutunci kwarai a idanun jama'a majalisar dattijan amurka ta amince da kudurin doka da ta fara da takunkumi kan iran dokar da wakilai daga duka jam'iyyun siyasar amurka nan biyu suka ce yana da muhimmanci wajen tabbatar da yarjejeniyar da kasa da kasa ta kulla da farisa kan shirin nukiliyar ƙasar na tafiya daidai wakilai 99 ne a majalisar dattijan amurka suka amince da wannan kuduri sanata bani sanda dan indifenda mai wakiltar jihar vermont a majalisar shine kadai bai jefa kuri'a ba kudirin ya samu amincewar wakilai 419 wakili ɗaya kuma bai amince ba lokacin da majalisar wakilan ƙasa ta yi muhawara kan kudurin cikin watan jiya wakilai daga jam'iyyun duka biyu sun ce tilas amurka ta ci gaba da sa ido sosai kan iran saboda halayyarta na neman tsaukana da kuma neman faɗaɗa ƙarfinta a faɗin gabas ta tsakiya jami'an iran sun yi allah wadai da dokar suka ce ta saba yarjejeniyar da amurka da sauran manyan kasashen duniya suka kulla da kasa wato kan shirin nukiliyar ta kuma tilas akwai martani shugaban faransa franco olan ya ba da sanarwar cewa ba zai nemi wa'adi na biyu ba wadda zai sa ya zama shugaban faransa na farko cikin shekaru masu yawan gaske wadda yake kan gado ya yi murabus ba tare da neman wani sabon wa'adi ba shugaba olan ya bayyana aniyar haka ne a jawabi da yi wa al'ummar ƙasar ta talabijin jiya alhamis ya ce ba shi da goyon bayan jama'a da zai kai shi ga samun nasara idan ya nemi wa'adi na biyu shugaba olan shine shugaban faransa wadda yake da karancin farin jini a idanun 'yan ƙasar tun da aka fara adana alkaluma kan haka jawabin na shugaba olan ya kawo ƙarshen hasashe na tsawon makonni da ake yi a ƙasar kan ko shugaban mai ra'ayin gurguzu zai sake takara da ƙarancin farin jini wadda ake zaton ba zai kai shi ga samun nasara ba labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka nan washington dc ba kamar a jawabansa a shekarun baya ba da wadda ya saba yi duk shekara-shekara shugaban rasha vladimir putin ya gabatar wato ya gabatar a bana putin bai ambaci kasar turkiya ba biyo bayan harba jirgin yakin kasar cikin watan yunin bara da turkiya ta yi da kuma zargin da yake yi wa kasashen yammacin duniya saboda takunkumin da kasa da kasa ta kakaba a rashin domin kamawa da hada zirin kiramiya a shekara ta 2014 bisa dukkan alamu jawabin mr putin na bana ya nuna sassauci ya ambaci kasashen yammacin duniya kawai lokacin da ya taɓo batun takunkumi wadda ya ce an aza mata ne saboda ana son a tilasta ma rasha ta ɗauki matakai da suka saba burin ƙasar maimakon haka putin ya mai da hankali a jawabin nasu na tsawon minti saba'in kan batutuwan cikin gida kamar shirye-shiryen wato kula da jin daɗin jama'a da kuma matsalar koma bayan tattalin arziki da ƙasar take fuskanta a halin da ake ci kuma shugaba vladimir putin ya faɗa jiya alhamis cewa a shirye rasha take ta haɗa kai da sabuwar gwamnatin shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya kara da cewa yana da muhimmanci a kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu bisa girmama juna da duka sassan za su amfana. shekaru shida bayan da aka azawa sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a haiti a zaman waɗanda suka yada cutar kwalera a ƙasar wacce ta haddasa mummunan hasarar rayuka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya nemi afuwa daga ƙasar a jiya alhamis babban makatakaddan na majalisar ɗinkin duniya ya yi magana kai tsaye ga al'ummar ta haiti inda ya nemi ahuwar cikin harshen creole da faransanci da kuma turancin ingilishi a halin da ake ci kuma hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama na kasar bolivia ta dakatar da lasisin kamfanin lamia kamfanin jirgin sama nan da ya hadari da yan wasan kwallon kafa daga kasar brazil har mutum saba'in suka rasa rayukansu hukumar ta bolivia ta ce wani ma'aikacin kamfanin a kasar ya ce ya gargadi kamfanin jirgin cewa jirgin ba shi da isasshen mai idan aka shiga wani yanayi na gaggawa duk da haka suka tashi. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla za mu faro rahotannin namu ne daga kano inda aka kammala wani taron koli na masu ruwa da tsaki a fannin sufuri a najeriya mahmud ibrahim kwari na da karin bayani gwamnatin jihar kano haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta ƙasar birtaniya da da ma'aikatar harkokin sufuri ta Najeriya da kuma majalisar ba da shawarwari kan inganta fannin sufuri a Najeriya ce suka shirya taron. Ƙungiyoyi masu nasaba da harkokin sufuri daga sassa daban-daban ne suka halarci taron naini biyu, inda ƙwararru suka gabatar da maƙala. Manufar taron dai ita ce lalibo hanyoyin haɓaka harkokin sufuri domin su dace da zamani musamman a manyan biranen Najeriya irin su Legas da Abuja da Fatakwal da Kano da Kaduna birnin tarayya Abuja da sauransu. ta hanyar samar da dokoki da manufofi da tsare-tsaren da suka kamata. cini dai kungiyoyin harkokin sufuri a Najeriya suka yi na'am da wannan yunkuri da ma kudurorin da aka cimma a yayin taron. Alhaji Sani Samba ɗan Fulani shine shugaban shiyar Arewa maso yamma na kungiyar NATO ta mamallaka motocin sufuri ta Najeriya. Ci gaba ne a mu A yanzu ya kamata a yaba mana saboda duk da rashin tsari da sauransu muna iyaka ƙoƙarinmu muna wannan aikin. yanzu kuma da sabon tsari ya zo shi ma mun rungume shi saboda shi ne zai ba jama'ar gari jin daɗin wajen amfani da sufuri zai zama waje ne za a killace inda mota za ta tsaya za a sa lokacin da za ta tsaya da lokacin da za ta tashi wanda zai amfani zai hau wannan mota zai auna lokacin da zai je wajen da zai tafi da kuma lokacin da zai tashi da inda zai sauka zai za a kawo motoci ingantattu za a bar musu titunan su wanda ba su samu cunkoso da sauran abeban hawa ba a kan titunan shi yasa abin ya zamanto sai an faɗaɗa titunan mu da sauransu a takaice dai muna goyon wannan abin ɗari bisa ɗari hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar kano tare da wani kamfani daga kasar china suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar shimfiɗa layin dogo na zamani a wasu sassan birnin kano wanda zai lankwame kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas honorable shehu haruna lambu shine kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar kano gwamnatin jihar kano za ta bada kaso goma sha biyar na wannan kudi saboda haka aiki ne na haɗin gwiwa kuma sannan su aiki ne wanda za su zo su zuba jarin su wanda hankali kuma za su mai da kuɗin su kuma yadda ka sani an gino titin jirgi daga abuja zuwa kaduna kuma mai girma shugaban ƙasa ya ce a ƙara so da shi zuwa jihar kano to muna ma daɗa kira a daɗa wucewa da shi ya tafi katsina domin muna da boda tsakaninmu da niger a jibiya wanda kaya ma yanzu maimakon da ake ratsewa da shi ya tafi benin republic kotono na tabbata yanzu ba wani kago musamman daga nigeria wanda zai tafi can sauran kasashen nan da suke afirka ta yamma na tabbata nigeria harka ta za ta bude in dai aka ce wannan titin dogo ya taso tun daga lagos ya wuce bakin iyakanmu da niger wannan na tabbata zai bunƙasa tattalin arzikin jama'ar najeriya baki ɗaya ba ma ya arewacin najeriya ba honorable shehu haruna lambu kenan kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya adalla a gaida mahmudu ibrahim kwari ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane suna bayyana damansu a kan kure-kure da aka samu a shirin ɗaukar matasa aiki da gwamnatin tarayyar najeriya ke yi na empower kenan ga ibrahim abdulaziz da rahoto akan haka manufar wannan shiri na empower shine ma samar da aikin yi ga matasan da suka kammala karatu babu aikin yi to sai dai kuma tuma ba je ko'ina ba sai ga da alamu an soma matuki ne da kafar hagu a wasu jihohi inda ku ake zargin cuwa-cuwa a harkar shirin na empower lamarin da yake an fara kokawa musamman a wasu jihohin arewa kamar jihar neja borno adama katsina kano kebbi da kuma jihar zamfara muhammad yunusa na ma cikin matasan da suka cika takardu na shiga aikin ta yanar gizo kamar da yadda maka tsara ya ma bayyana da lamarin yake a yanzu gaskiyar magana tsarin neman idan baka kware a fahimtar na'ura mai kwakwalwa ba wato intanet ba zai baka wahala domin cike abubuwa din eh, bayanai da ake bukata na biyu kuma ainihin shi sabis na intanet din shi portal din yana fluctuating wani lokaci za ka zo kai ta nema ba za ka samu rashin aiki rashin tsayayyen aiki ne gaskiyar magana kenan yasa me yasa na nemi shi wannan shiri na empower din eh na nemi bangaren karantarwa da shike ina da certificate na NCE ne kuma na nemi wannan fanni da na fi ƙwarewa a kai to fata na a ƙarshen shirin ni kai na allah ya sa suna na ya fito a cikin waɗanda suka za su samu nasara akan wannan kawo yanzu tuni wasu ƙungiyoyi suka fara mai da martani game da yadda ake gudanar da shirin honorable husaini gambo bello na ko cikin shugabannin ƙungiyar matasan arewa ya mako koka ne da cewa mu da muke adamawa ba musamman yaya abun yake ba kaga an ce za a taimaka wa matasa za a dauke su aiki a yi training nasu ko a tura su ayyuka na kusan shekara biyu a ga yadda suka kama abun ko kuma kama wallo da yi a mutanen kudu yarab sun kwashe abun gaba daya mu dai an kira suna ne kawai tunda ba mu da kowa a sama to wai ko fadar shugaban kasa ma ke cewa ne game da wannan zargi da ake yi a yanzu malam garba shehu da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin harkokin yaran labarai ya ce fa ba ma haka zancen yake ba abin da ya faru shine ana duba irin bukata da ma'aikata wato irin application da aka samu yau daga jiha kamar wannan kashi na farko akwai iya yawan malamai da za a ba kowace jiha akwai iya yawan ma'aikatan gona ko kuma ma'aikatan lafiya amma abu ne tashin fari cikin nufin ubangiji nan gaba yayin da aka zo kuma sai a duba a ga cewa a'a ai ku a malaman gona kusan naku gaba daya ko kuma a wannan jiha kun gaza to sai a kokari a muku ciko ta wani fanni ga masana irin su dr amuga captain na mala malami a jami'ar modibo adama da ke yola ya ce fa akwai abun dubawa na so da gwamnatin tarayya ta dan ya shirya abun ya zama kaman ba da rance a dunkule wannan kuɗin wato kaman dubu talatin talatin nan na shekara biyu a ba kowane ɗan ƙasa wanda ya cancanci wannan ya nemi abin yi ya kama aiki wanda zai dore to wannan zai fi inganci akan wannan yanzu ba a san ina ne za a tura yaran ba ba san waya za fara ba shi kudin ba. Dr. Amoga Captain na Mala kenan wani malami a jami'ar Maudi badamu da ke Yola Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. kuma dalla a gaida ibrahim abdulaziz yanzu kuma sai a shakata da wannan faifai. duniya ba ka rasa kayira ba kullum na gaba kan ganda kullum na gaba kan sarki idan kun samu karfi mini dariya fata an shakata da wannan faifai na ba fi sami da aka sani uku kuse ko a ghana wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington yanzu kuma karfe biyu da minti goma sha shida na dare a nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba kallabi a fool. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Dr. Lada Adamu Fanshan ta Jami'ar Ahmadu Bello. A makon da ya gabata, mun taɓo batun yanayin ilimi a jami'o'in Najeriya musamman ma a arewacin ƙasar. A shirinmu na yau za ku ji ƙarashin wannan hirar inda na yi mata wannan tambayar. Yau wadakta na ma ji daɗi da muka taɓo batun buɗe jami'o'i. Cikin watan da ya gabata gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin a buɗe sabbin jami'o'i masu zaman kansu guda takwas, amma kusan duk a kudancin ƙasar suke. Baya ga haka ma, yawancin jami'o'i masu zaman kansu da ke Najeriya za ki ga daga yankin kudu suke. Shin a ganinki me yasa 'yan arewa ba sa son su yi hoɓɓasa su masu ga sun buɗe jami'o'i masu zaman kansu a arewa? To, a cikin private universities kan gaskiya babu na arewa da yawa. To in gani a arewa ta dai ki ga na coci dai haka. Eh, amma ya kamata 'yan arewa ne ma su sa hankali garin buɗe jami'o'i gaskiya. Business nasu da hankalinsu yana wasu abubuwa ne daban ba cikin jami'a ba ne. To rashin fifita ilimin ne ke kawo haka ko me yasa? Dan dai ba za a ce ba halin yi ba ne. kuma kin san eh, a arewa nan a northwest particularly kin ga darajar ilimi ya ragu sosai so ba haka din ba ne ni dai ina ga ko interest ne fa babu babu mm. dai niyya a yi haka eh ba niyya kuma babu sha'awa maybe wani ya fi so ya samu gonaki kin gane mm. haka eh. ba a kudu za ki eh. ga mutum kamar sun bude private universities da yawa amma mu a arewa babu kam akwai su amma ba da yawa ba kamar sauran da To dakta kamar waɗanne irin abubuwa ne kike gani suke ci ma mata tuwa ƙwarya? Um, shi ne ai eh, cultural inhibition kin gane? Hmm. Aha. Na ɗaya kenan. Kuma lack of value na women education. Mm. don kya ga mace tana da master's degree ta aure kuma tana kulle ba ta fita hana ta aiki kin ga wannan is waste of brain kamar an dakusan mata da basira kenan eh kuma kuma lack of exposure ba a barin mata su haɗu da mutane sosai haka dai inda zai yi kansu ya waye din sosai ga yawancin kabilanci addini eh kuma kin gane a cikin ɗaliban can ga ma 'yan matan nake ya kullum kuna zaune a rufe a ɗaki kuna karatu ku fito ku yi tutorial da 'yan mazan ajinku da 'yan matan ajinku. Eh su fita su koya ma junansa ba? Eh ku yi group ku zauna a aji ku yi discussion amma ki zauna ke kada a ɗaki abun da za ki iya gane ba. Haka muka yi ma a turai ai. Dole ka fita ka zo aji ka haɗu da wasu mutanen ajin. Mm. kin gane in baka gane mm. ɗayan abun ba wani zai iya fasara maka To daga mm. ƙarshe dakta wani kira za ki yi ma mata da ma sauran al'umma baki ɗaya dangane da irin waɗannan matsalolin da mata ke fuskanta? Eh, a ba mata izini su shiga jami'o'i, a ba su izini kuma su yi aiki, su suna da kota ɗin da za su completing wa society. Mhm. kin gane eh, kuma za su iya ma taimaka ma waya ma wasu matan ma kai a mata su yi ilimi kuma a su su fita takara but dole ya kamata encouraging mata su fita su yi karatu ko yi jari kin gane in mm, case mijinsu ya rasu eh, za su samu abin da za su yi ta yi su ciyar da iyalinsu eh, koya musu jari ɗinki haka wanka kai kiso kin gane mm. ɗauran ɗan kwali eh, sada abinci kin gane restaurant mm. eh ina abubuwan da mata za su iya yin sabulu kin gane eh, abubuwa da haka a koya mata small scale industries SMEs e. a koya musu To masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da Dr. Ladi a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar tamu Dr. Ladi Adamu Fanshin da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin da ba da umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga wasu jari wato sharhin wasu jaridun nan Amurka da Naziru Hausawa zai gabatar. Sharhin jaridun Amurka. wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labarin da ke cewa manyan jami'an da za su gudanar da mulki tare da Donald Trump za su kasance waɗanda suka fi kowane jami'ai kuɗi a tarihin wannan zamani. Labarin ya ci gaba da cewa a lokacin da George W. Bush ya jera sunayen waɗanda za su riƙe manyan mukamai a gwamnatinsa a shekarar 2001, kafafen yaɗa labarai sun bayyana su a matsayin ƙungiyar hamshakan attajirai. Masu sa ido akan harkokin da gwamnati ke gudanarwa sun ƙalubalanci hakan da cewar waɗannan mutane ba su san me talakawan Amurka ke ciki ba. Kusan in an haɗa su su gaba ɗayansu karfin arzikinsu a wancan lokaci ya kai kiyasin dala Amurka miliyan 250 wanda yake kaso ɗaya kenan bisa goma na arzikin wanda Donald Trump ya ayyana a matsayin sakataren harkokin kasuwanci shi kaɗai. Trump ya haɗa mutane da ake ganin sun fi kowanne jami'an gwamnati kuɗi a tarihin wannan zamani da muke ciki. A cikin sunayen waɗanda ya ayyana za a baiwa manyan mukamai akwai hamshakan masu kuɗi da kuma waɗanda suke da dukiyar gado biyu daga cikinsu jaridar Forbes ta tabbatar da su a matsayin biloniyoyi. sai kuma malaika jaridar usa today jaridar ta fara ne da labarin tsofaffin sojojin amurka kimanin su dubu biyu da za su kai wa masu zanga-zangar lamana a wajen da ake kira standard rock agaji dubunnan tsofaffin sojojin amurka ne za su kai ɗauki a wannan karshen makon zuwa jihar north dakota inda 'yan asalin amurka da aka fi sani da indiyawan daji da hausa ke gudanar da zanga-zanga akan wani aikin saka bututun mai da ka iya lalata ruwan da ke lardin su kimanin tsofaffin sojoji dubu biyu ake sa ran za su shiga zanga-zangar ta dakota access pipeline da tunanin samarwa masu gudanar da zanga-zangar hutu waɗanda suka kasance a wajen tsahon watanni sannan tsofaffin sojojin suna so su jawo hankali akan irin mummunan tursasawa da jami'an tsaro ke yi akan masu gudanar da zanga-zangar kamar da tsofaffin sojojin suka ayyana. sai kuma jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito kiran da jarumin fina-finai na Hollywood Mark Wahlberg ya yi akan jarumai su daina magana akan harkokin siyasa. Jarumin ya furta batun ne a yayin da yake tattaunawa da tallata sabon shirin fim ɗinsa mai suna Patriot da wani kamfanin kafar yada labarai ta yanar gizo da ke tallata abubuwan da suka shafi tsofaffin sojoji mai suna Task and Purpose inda suka yi masa tambaya akan me zai ce dangane da wasu abokanan aikinsa da suka yi kokarin dakile ɗan takarar shugabancin kasar Amurka Donald Trump a yayin da yake yin kamfen. Jarumin ya ce bai kamata mafi yawancin jarumai su rika yin magana akan siyasa ba kuma hakan ya nuna mana cewar mutane ba sa sauraron su ya ƙara da cewa mutane za su iya sayan faifan sidinka ko kuma su kalli fim ɗinka amma baka ba su ci ko sha baka biyan kuɗin bukatunsu da yawan mutanen da ke zaune a hollywood suna zaune ne ya zaman karya. ba su san me ainihin mutane ke ciki ba ba su san me mutanen da suke rayuwa ta yau da gobe masu hakilan ciyar da iyalansu ba sharhin jaridin amurka kenan na wannan satin nazar ahmad hausawa sashen hausa na murya amurka ke cewa mu zama lafiya to madalla a gaida nazir ahmad yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoto najeriya ta shi mai da kasar zuma don allah boa ku isa min da sako na ga lahirin 'yan najeriya gaba daya babu shakka na ji daɗin wanga bayani da niji na rediyo america na cewa gwamnatin najeriya ta jibge kayan yaƙi na yankin neja delta domin tamna gori ba don goro shi ji tsoro babu shakka tun da an kan nuna ana bin doka da oda najeriya ko zai daidai assalamu alaikum da farko sunana aminu mai shayi na garin garbace dai karamar hukuma ta balija taraba tarayyar najeriya dangane da wannan atisayi da jami'an tsaron sojan ruwa suke yi a yankin niger delta abu ne da ya dace ganin cewa al'ummar da ke wannan yanki suke ta da kayar baya sukan yi harshen damo sai su ce sun yi sulhu da gwamnati kuma a sake kaiwa bututun mai ko kuma ma'aikata hari hakika wannan harshen damo da suke yi ya zama wajibi jami'an tsaro su ɗau matakai mai tsauri kuma na gaugawa domin dakile su da kuma kawo ƙarshen wannan ta'addanci a wannan yanki da fatan allah ubangiji subhanahu ta'ala ya ba jami'an tsaron najeriya iko su kawo ƙarshen dukkan wani ta'addancin da ke faruwa a yankuna da lungu da sakuna na najeriya baki daya na gode mai magana aminu mai shayi na garin garbace da karamar hukuma ta bali jihar taraba tare najeriya biyu amurka sai an jima mai magana hamidu kadan labuwa daga nan kadan labo cikin jihar bisa jamhuriyar niger gaskiya gwamnati niger ka samo wa matasa aiki rashin aikin matasa babu kyau kamar yadda takwaranka ya yi shugaba muhammadu buhari na najeriya ya samo wa matasa aiki to kai ma kai ka samo wa matasa aiki na gode mai magana hamidu labu daga nan labu a kumin gudumar ya jihar bifa jamhuriyar nijar to ma yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takaice shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya zaɓi general james mattis mai ritaya a zaman sakataren tsaron amurka amma tila sai an yi wa dokokin amurka gyaran fuska kamar mattis wadda tsohon sojan kundumbalan amurka ne ya kama aiki idan har majalisar dattijan amurka za ta amince da nadinsa sai ta yi gyara ga dokar kasa wacce ta ce tilas tsohon soja wadda zai rike mukamin sakataren tsaro ya kasance ya ritaya da shekaru bakwai kamin a naɗa shi kan wannan mukami shi da janar matis ya ritaya ne a shekara ta 2013 Majalisar Dattijan Amurka ta amince da ƙudurin doka da ta fada da takunkumi kan Iran dokar da wakilai daga duka jam'iyyun siyasar Amurka biyu suka ce yana da muhimmanci wajen tabbatar da yarjejeniyar da ƙasa da ƙasa ta kulla da Farisa kan shirin nukiliyar ta. wakilai casa'in da 99 ne suka amince da kudurin sanata bani sanda dan independa mai wakiltar jihar vermont ne kadai bai jefa kuri'a ba kudurin ya samu amincewar wakilai goma 419 wakili ɗaya ne bai amince ba lokacin da majalisar wakilan amurka ta kada kuri'a kan kudurin cikin watan jiya shugaban faransa franco olan ya ba da sanarwar cewa ba zai nemi wa'adi na biyu ba wadda zai sa ya zama shugaban faransa na farko cikin shekaru masu yawan gaske wadda yake kan gado ya yi murabus ba tare da ya nemi wa'adi na biyu ba to duka duka da wannan ne muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu wanda za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen namu yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen hausa na muryar amurka musamman ma sahabu imam aliyu kenan da kuma mai ba da umarni wato solomon abu da kuma mu na wannan safiya baba ya kuma ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya